Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Sadaki, kashi na arba'in da ɗaya. Muna ta shan soyayyar mu ni dai babu yawo, daga gida sai gida sai wuke ni don mun fita ina zuwa gidan anta asimi ita ma tana leko ne. Tana kuma yara na suna ma wani lokacin. wato sabon aure yana da wani abu kafin a saba kafin kuma a zama jiki a farko da kuke kokare kuna tattalin juna kafin yara su zo abubuwa kuma su canja ni da ya muhammadi muna shan soyayyan ba mu da wata matsala ko ma mun samu matsala muna zama mu warware matsalolinmu sati biyu tsakani aka fara registration din nyc na je nainawa hafsat ma mun yi wa ita ma muhammad sani ya kai ta ta cike nata sai dai mu jira mu ga inda za a tura mu ni dai ina ta da a tura na arewa ba na son kudu hafsat kuma ta ce muhammad sani ya ce gwara kudin tunda tana kusa sai na ga ita kamar ba ta da matsala allah ya sa ma a tura ta kusa da garin da take shi shikenan ya muhammad ya fara korafin baya son na yi nesa da shi kuma fa yana tafiya ka ya kwana ɗaya biyu ya bar ni in na ce zan je sai ya ce ba yanzu ba ban san wani lokacin yake so ya na je ganin gida ba a jihar mu tun da hafsa sunanta ya fito a first list iketi za ta yi sabis ta ba matsala Mamman sani zai mata cuku ta dawo garin da suke amma yanzu za ta je kam ta yi ko kwana biyu ne ta gama registration da clearance sannan ta dawo Allah ya taimake ta ma laulayin ta yi sauki tunda cikin ya girma ba laifi ni kuma har aka gama fitar da sex list ba sunana kenan ba zan je a baci ba sai dai hafsat sai na fawala Allah lamari na na ce Allah ya sa kan shi ya fi zama alkhairi sai dai na soya Muhammad ya bar na je ka tsana tun ballanta nama da na ji yaya Asiya ta zo arba'in gida kuma za ta jima ya kara cewa ba yanzu ba na muna waya na gaya mata ta ita za ta zo ce mana kwana biyu kafin ta koma insha Allah Hafsat kuma tuni ta fara shirin tafiya kam. Dukkan wani shiri ya kammala. ana da za su da za su shiga kam din tun ana goba da tafi ni kuma a washe gari ya Asiya ta zo gidana. Sai zuwan ce ya ɗebe min kewa wajen kwana huɗu ce min. Mun sha yawo har gidan ta sani na kai ta kamar kar ta tafi. A cikin raina na ji kawai ni dai ina son na je gida. Na gama da abba da na jima ban gansu ba. gara ma umma ita ta zo kwanakin baya amma ya muhammad ya kasa ganewa shi korafin shi in na shiga kam dole zai yi hakuri to yanzu na tafi katsina ina nake so ya yi na bari ya gama wasu bizines ɗin da ke gaban sai mu tafi gaba ki ɗaya mu yi hutu dole na hakura hafsat kuma kwanan ta wuda kan na ikiti sannan ta dawo gida zai yi mata hanyar da za ta dawo gida ta yi bautar ƙasarta. sai da hafsa suka fita kam sannan suna na ya fito a baki Gombe aka tura ni saboda duk saboda duk mun ki marriage certificate shi yasa muke shan wahalar nan ni kuma har Allah canjin suna ne ba na so shi ma kuma ya Muhammad ya fahimta bai matsa sai yi ba ya ce a daidai amma da abin da ya kamata ba zai gagara ba saboda kasar tamu duk sai a hankali ni ma dai kamar hafsat din shirin tafiya na shi ya faru ya haɗa ni da wani abokin karatun shi a nan gombe yake shi ya taimaka min ina ta zumuri ina murna saboda ya muhammad ya ce in na dawo za mu je katsina mai hutu azumi ya kusa ya ce za mu yi azumi a can har sallah zai huta ya yi ibada sosai tunda da ya kuɗi ba a gama neman su tiket ya sai mun daga abuja zuwa gombe ina isa abokin shi mai suna kalil ya zo da matar suka ɗauke ni daga afori, faridan su muka yi sunan matar shi aisha mai kirkin gaske da fara'a sun karrama ni sosai ya muhammad kiran waya kan kira haka muka kusa kwana waya yana gaya min yadda ya yi misin ɗina na kwana ɗaya kawai da safe kuma suka raka ni har kam ɗin domin cike yake da sauran abubuwa shi ya taimaka min sosai ranar ƙarshe ma bai da hali sai dai muka tafi da an ta aisha ta taya ni ne komai na gama duka duka kwana na uku ne na gama komai amma na shiru na gyara yaya muhammad sai da na kwana biyar don in huta kwana na hudu muka fita yawo da ita na biyar kuma na wuni gida ina wuce gajiya daga nan ya kare da sai man tiket na koma abuja washe gari suka kai na ya wajen sha biyu jirgin mai ya tafi sai abuja duk sai na ji wani iri saboda ɗan zaman da na yi mun saba sosai da an ta aisha mun sha hirar rayuwa da aure mun ci abin da za mu ci da na sha ita ma ta bani abubuwa na gyara muna isa abuja ne iske ya ya ayafad ya zo ɗauka na ba zan iya faɗan ba zan iya faɗin irin yanayin fuskarsa ba domin sai na ga ya rame mun ya yi wani iri ya rangabe kai irin kalar tausayin nan kwana biyar fa kacal kawai ni wani lamarin na ya muhammad har dariya yake bani soyayya kam ina shan ta wajen ya muhammad domin kwana biyar inan da na yake gaya mun ba karamin jin shi ya yi din juna ya misin dina ba ni ma ina iya kokari na wajen yaya muhammad saboda gani nake komai zan mai fa ba zan biya shi irin halaccin da ya min ba so da yawa kuma wata rana ina zama ina tunani sai in ta ganin kamar fa wata rana zai je ya ƙaru wata wacce ba ta zubar da darajar ta a waje ba in yana gaya min wasu kalaman siyan ga kamar yana gaya min ne don ji daɗi amma dai kullum ina da Allah ya ci gaba da kau da shi ɗan a tsakaninmu ya muhammad yana da wani aboki a bangaren masu kula da yan bautar kasa ya yi mai magana ta da ta ya ce ba matsala za a je ma garin da muke so kada mu damu shi yasa ma ba mu damu ba an ta ma mata shiga kam ita a Legas aka tura ta Allah ya sa suna da yan uwa a can ina ta a kan tafiya ta katsina sai ko ta tabbata sai muka fara shiri tunda a nan za mu yi azumi da sallah da abin da zai lalace da shi za mu tafi tunda za mu jima ni makwa akwatuna na biyu na cika da kana har yaya muhammad na mun siya yana cewa kamar ba da niyyar dawowa ina ta dariya na ce ka san fa gida ne gida akwai daɗi ba ba kamar shi a waje na. shi kanshi ya sani amma sai da muka yi da wajewa in muka je can ba zan bar shi yana wahala shi kaɗai ba na ce na yarda mu je je kawai nake so ba sai ya gan ba mun hawa daga shirin mu ana saura kwana uku aka fara azumi muka tafi katsina an san da zuwan mu amma ba mu gaya musu rana ba sai dai suka ga mu kwatsam a gidan siya muhammad muka sauka a bangaren shi dali sannan muka kira waya sai da na ɗan zo na kira waya na gayawa su mama na iso ni har ga Allah na ɗauka a gida zan zauna sai da muka zo ya ce ina a gidansu zan zauna a ɓangaren shi haka ne ta kunci sai dai sauki na ɗaya tunda ina kusa da gida ko a waya ma ban kira su ko a waya ma shi bai kira su ba ni ce na kira su kai na ga ikon Allah tun da muka je nake kawaci ban ce zan je gida ba har muka kwana uku a bangaren ummi nake yi ni sai dare nake a bangaren mu yana muhammad kuma yana hutawa shi ni da su zainab ne muke shanin mu sannan bana zama ina taya ummi aikata aikatan gida anisa ta zo ta yi ni ita dai Allah ya hore mata gantalin zuwa gida tana gani na ta ce ta kusa banna kirista gaya ma yaya asiya na zo garin na ce don allah kar da faɗa mata ina so ne na bata mamaki kawai sai dai a gani shi kansa ya faru bai san na zo garin ba amma ya san cewa dai za mu zo mu sallah tsoron abin da zai iya zuwa ya dawo nake ji shi yasa ban yi maganar yaushe zan je gida ba ummi ta ce na kosa na tafi gida sai da baba ya magana sannan washe gari ya muhammad ya ce na shirya mu je gida dama na zo da atamfofi guda hudu ummi daya mama daya umar ya sai gwagwa sana kannan shi kuma na bi su da dan kunne amma ina da niyyar kara musu da akwai in na shiga kasuwa tunda dama kayan sallasa anti binta ni ya ba mu kwangila har da nawa ni ma atamfofin da kuɗi na na siya bai ma sani ba har baba na siya mu shadda ya ta samun albarka abu kuma agogo mai kyau da tsada na siya mai akwati guda na shake da kaya muhammad bai ce min komai ba ya kyale ni tun da ya ga ina zumuɗi kwaran su wasa sai ganin mu suka yi a ranar ana aka hau murna na ce ai wajen kwanan mu hudu ma a gidan yaran gida kowa ya zo ya gani sai murna ana faɗin ga hantu muhi ta zo abu ma na kira shi na ce gana a gida ya ce gashi nan zai dawo insha Allah ya Muhammad tafiya ya ni kuma nan na baje nan na baje kayana akan gada ina ta murna da tsalle-tsalle ina cikin farin ciki yau ga na a gida sai na ji ni sakakon mama sai kallon na take yi tana murmushi ko bata fada ba ta ji daɗin gani na tun da dama ta ga tunan sunan yaya asiya kuma umma ta bata labarin ina cikin farin ciki Muna ta hawa kamar dala a Najeriya siya dala. Da abu ya dawo haka na rungume shi ina murna shi ma yana dariya. Ya ce yi an fa girma yanzu. Shi kan shi yana ta mamakin kiba ta da yadda na koma. Ranar tare da abu na sharuwa muna ta hirar shi. Muna nan sai ga yaya Muhammad ya faru su zo da abba. Ni fa saboda gidana ma manta da mijin. Shi kuma sai a rara ta yake irin zaki sani din nan ne. Ni kuma ne fuska. na ɗauka mama zai barin na yi ko sati biyu ne a gida amma ya hana ni sati na ɗaya na koma gidansu amma dai ya bari na yi ziyarce ziyarce har gidan hafsar na je su ta ji daɗi sosai ita ma tana ce mun tsiyawai na yi kiba haka na je gidan hajiya lariya umi ce ta saka ni ta raka ni sannan daga nan muka je a gidan bayija duk da azumin nan duk da azumin nan nake shan wannan yawo saboda ana sallah da kwana biyu za mu koma sauran ziyarar na bari sai da sallah sannan na yi su kowa ya ganna a dangi sai ya ce na soya har gidan gwaggwa sana na je na kwana ɗaya gwaggwa sana uwar haɗa magani haka ta haɗa min kala kala da Muhammad ya mun sannan kayan sallah guda uku da hijabi da mayafai irin na manyan mata komai dai ya siya min komai dai ya siya min ya yi ma iyayen shi da kannan shi kamar yadda ya saba ban ƙara zuwa gidana kwana ba sai dai na je na gaishe su ina gida illa asar ta yi na shiga bangaren ummi na taya sa aiki wannan zaman da muka yi tare sai na fahimce ta haka Allah ya halice ta tana son 'ya'yanta. kuma tana buƙatar a ce komai ita ce musu ko ba ba ta damu ta ko ba ba ba ta damu da ta bashi dama ya sauke musu su ba idan ka taya ta san abin da take so sai a zauna lafiya ni ma da na gane sai nake nuna ba na son kowa sama da ita da 'ya'yan nata sai ga shi za mu zauna mai ta hira sannan ne musu girke-girke masu daɗi har umi na ce min dama antibinta ta ce na iya girki sosai Sallar ma nan ne ta gaba ki ɗayan mu muka fita idi har da baba da ummi da zainab da sauran yaran can muka haɗu da tsoma da abba da sa aziza sun je sallar idi su ma tare muka yi abincin sallah da ummi muka kai babban gida ni ma ummi ta ce na aika da shi gidanmu ya muhammad ma ya kai musu sannan washe garin sallah kuma na je gida na yi na can a can ma na kwana rana ta uku kuma muka je babban gidanmu sun haka haɗu ga baki da aka yi na ana yi da cikin farin ciki sai washe gari na je gidan antilela ne mata yi ne dama na san da an fice sallah za mu tafi ogwasa na ce ta ba da irin kayan amare su gumba da sauran turarukan jiki da na ɗaki haka ta haɗo mun Allah sarki gwagwa sana ba kuɗi ne da ita sosai bari asiri gare ta amma akwai kokarin yi ma zumunci balle idan taku ta zo ɗaya ni dai tana so na tun ina yarinya har abba ta so ya bata ni yaƙi duk da haka san da take min na nan kaf yan uwana ba ta haɗa da kowa kuma ni ma tun ina gida akwai kyautata sosai tsakaninmu ko da zan aure sai da na ba ta kyautar daga ni sai ita sai Allah har kuka sai saboda jin daɗi an yi sallah da kwana takwas muka koma abuja siyayya sosai muka yi a katsina na kayan cefane irin su kayan miya magi da kayan kamshi da dai sauransu rabi ma duk ummi ta gama haɗa mu su umma ma duk sun saya mini umma na dariya ta ce to ai mu mun huta tun da kin samu sarkar surukar taki tana son ki yanzu dama komai lokaci ne duk wanda ya ce bai gari ba hakuri ba to hakika bai yi hakurin ba ne ki dai ƙara hakuri ki ci gaba da mata biyayya a matsayin ta na uwar da ta haifi ɗan da kika gani da girman shi a matsayin mutum kika aura hafsat ce ta cizon yatsa ni kuma ina mata da ne mata bidiyo kwal ina ce mata dariya cikin ta fari ya fito sosai yanzu ya kai wata biyar Ta muka dawo na ɗibar wanta su mai zaraba na kai mata da kaina tana ta godiya kun san mazauna bariki da son irin abubuwa na gida Ga gashi dama mun samu ni da hafsa dan ajiye ma inda muke zaune ni wata private school ya muhammad ya nema mini zan yi bautar ƙasa hafsar kuma wani kamfani ta ce min muhammad sani ya kai ta kusa da gidansu nema to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu lokaci na gaba insha Allah